صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da saduwa a wannan safiya ta ranar talata wadda ita ce safiyar wato takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta hijira 1442 lissafin da ya dace da ranar 20 ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2021 a wannan masallaci na jami'u umar bin khattab radiyallahu anhu da ke wannan abuwa ta fan madina a gyallinsu a zaria domin yin tattaunawa ƙarƙashin matashiyar haƙƙin ƴaƴa akan iyaye Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace zan fara da ambaton faɗin Allah subhanahu da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun غلاب شداد la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'maruna a cikin suratu at-tahrim kenan Allah yace ya ku mu'minai ku tsiratar da kawunanku da 'ya'yanku daga wata irin wuta wadda Allah subhanahu wataala cikin tsarinsa zai sa a dinga gwala wutar da wasu duwatsu masu kamawa da wuta da kuma su kansu mutane 'yan wuta Allah ya tsare mu waɗanda masu gadin wannan wuta wasu mala'iku ne masu tsanani waɗanda ba sa saba umarnin Allah duk abin da Allah ya umarce su shi suke a cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana wata mata talaka wadda ba ta da komai ta shigo wajenta wajen Aisha kenan radiyallahu anha da 'ya'yanta 'yan mata guda biyu tana neman a taimaka mata da abin da za ta ba su ta tarar da ita ma Aisha ba ta da komai sai wasu 'yan ƙwayannin da biyu ta ɗauka ta baiwa wannan mata abin da ya ba aisha sha'awa shine da ta ba matar nan da biyu ƙwaya uku sai mata ta danka wa kowace yarinya da biyu ƙwaya ɗaya nan da nan suka cinye da biyu wanda take ƙoƙarin ci sai suka fara miƙa mata hannu cewa ta ba su ta sake tsaga ɗayan dabilan gida biyu ta ba su ta haƙura sai abin ya ba a yi sha mamaki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen ta ba shi labarin abin da ta gani Da shi ne yake ce mata wanda duk Allah ya jarabce shi da 'ya'ya mata sai ya haƙuri da su kuma ya yi musu tarbiyya ya kyautata musu kunna lahu fitran minan nari za su zama abin da zai sha makance shi daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta wannan aya da wannan hadisi suna nuna mana na farko aya tana gwada mana muhimmancin ƙoƙarin tarbiyyar yaya tsare su daga wuta sannan hadisin kuma na gwada mana cewa akwai falala ga wanda Allah ya bashi yaya musamman yaya mata sai iyayensa ya ga cewa sun samu tarbiyya ta gari sannan kuma ya kyautata musu ya rangwanta musu ya yi mu'amala da kyau da su wannan bayi da tukwici illa gidan aljanna Allah ka samu samu don haka za mu ga cewa al'imamu albai haƙi a cikin wani tafin shi mai suna shu'abul iman sai ya kawo wani babu yake cewa babun fi haƙoƙin auladi wal ahalina babun da ke bayani akan haƙoƙin ‘ya'ya da mata a cikin maganar da ya yi a wannan babi ta yake cewa ka gare shi ɗa shi ɗa asali ana kallon shi ne a shari'a a matsayin ni'ima ce daga Allah ni'ima ce Allah yake ma bayinsa ya ba su ‘ya'ya kyauta ce daga Allah girmamawa ce idan Allah ya baki ‘ya'ya don za ki ga wasu sun nemi ‘ya'yan sun rasa shekara da shekaru an yi gwaje-gwaje na asibiti an yi maganin gargajiya an yi addu'a an yi yanka wasu ma har su kauce hanya amma Allah subhanahu wa ta'ala bai musu wannan baiwar ba kamar da Allah ya faɗa da kanshi cewa bai hakki ya kawo cewa Allah yana cewa ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u buku Allah yana ba da kyautan ‘ya'ya mata ga wanda ya so yana ba da kyautan ‘ya'ya maza ga wanda ya so wasu kuma Allah in ya ga dama auyu zawujahum dhukuranan wa inasa sai ya hada ma wani kuma yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata Allah yana hada duka wannan sannan bai haƙƙi ya ƙara kawo faɗin Allah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah yana lissafin ni'imomin da ya ma bayansa yace daga cikin ni'imomin shine Allah ya ba ku ƴaƴa ya kuma ba ku jikoki duka wannan ni'imomi ne daga Allah Al-Imam al-Baihaqi ya ci gaba da kawo maganganu irin waɗannan ƙarshe yake cewa fa kulluman man wulida lahu min na walad ya kai musulmi ya ke musulma idan Allah ya baki falala kika haifi da ko Allah ya baka falala matarka ta haifa maka da zakarun aw unfa wannan dan namiji ne ko mace fa alaihi an yuhmidallah wajibi ne ga mutum an yahmudallaha ya gode wa Allah jalla sana'u wajibi ne mutum ya gode wa Allah ya tabbatar da cewa lalle Allah ya mushi alheri ala an akhraja min sulbihi nasmatan mithlahu ki gode wa Allah da ya fitar miki da da tsatso naki ke ma kika ga jininki kina raye du'a lahu wa sabu ilayhi wanda wannan dan dole a ce danki ne dole kuma a danganta shi zuwa gare ba wanda ya isa ya baki wannan dan ba Allah ba duk duniya in za a haɗu a ce a saman miki da wani ɗa ba za a iya samun miki da ɗa daga jikinki ba sai Allah domin ko da dai ɗan riko ne aka baki ko ɗan aro ko ɗan da wata ƴar uwarki ta mutu ta bar shi aka baki maraya ki rike har yanzu dai ba ki ba ne ko ba za ki taɓa jin shi a ki da ke jin ɗa ba shi ma ba zai taɓa jin shi a ki yadda yake jin uwa ba dole akwai bambanci wannan ɗa da ya kwanta a mahaifaki. kika rene shi cikin mahaifai wata tara sannan kika haife shi kika rungume a banki kika ba shi nono kika ci kashin shi kika shafi tsarin shi ba za ki taɓa samun irin shi na san ku iyayen mata kun fi sanin wannan wannan bambancin amma muna tuna muku ne to wannan ɗan da kike gani ya ke musulma to baiwa ce daga Allah karama ce Allah ya miki kuma babu abin da za ki ci moriyarsa a duniyar nan bayan kin shuɗe kamar wannan domin Allah a manzala sun alaihi yana cewa idan ma ta mata Adaman adam qata anhu amaluhu illa min salat idan mutum ya rasu duk aikin shi ya yanke in banda guda uku daga cikin guda uku nan mafi saukin samuwa ga kusan kowa shine daɗin, danki da kika mutu kika bari ko yarki to Allah ya ɗaura musu doka cewa dole su miki addu'a dole ne su miki addu'a in ba su miki ba sun zama mutanen banza a wurin Allah sun zama fasikai sun zama masu saban Allah wajibi ne a kansu yayin da sauran musulmai ko ba wajibi ne a kansu sun ga dama sai in sun tuna da ke an an tuna da wani abin da kike na alheri ko wata munasaba ta sa an tuna a ce ko oh, Allah ya fi kanwanci halama ana faɗa ne kawai a matsayin maganar baka bata kai zuci ba amma su ko ƴaƴan to a matsayinsu na ƴaƴa na wajibi ne kullun su dinga yi miki addu'a da rana ta fito ta faɗi baki ma iyayenki da suka rasa addu'a ba to wannan yana alamta ke ba mutum ya kirki ba shi da haka kamar yadda yake wajibi akan ki ki dinga sallah haka yake wajibi akan ki ki dinga yi ma iyayenki addu'a to kenan kin ga ke ma idan kin rasu Ya'yanki wannan wajibin ya hau kansu ashe ba su baki da abin da zaki ci ribarsa sa a duniya kamar 'ya'ya? to don haka sai malamai suka tsaya suka lissafa abubuwan da suke wajibi akan iyaye su kula game da yayansu na san an shayi ma 'ya'ya wa'azi akan cewa haƙƙin iyaye yana da girma a kula da iyaye a yi musu abin nan wato kyautatawa a jiƙayyinsu wajibi ne wannan akan 'ya'ya to su kuma iyaye ba iyaye suna da nasu wajibin wanda yana rigayen na 'ya'yan wanda idan baki biya wannan wajibin ba to karki sa ran yayin za su miki biyayya idan baka biya wajibin da ke kanka na haƙƙin ƴaƴa ba to karka sa ran ƴaƴanka idan ka tsufa su biya maka naka haƙin na san muna ganin wannan abun a zahiri mun sani duk mutumin da ya wulakanta ƴaƴansa bai kula da tarbiyyarsu da iliminsu da makarantarsu da abincinsu bai mutunta iyayen da suka haifa mashi ƴaƴan ba karki za ki ga daga baya za a samu gaba da sa'in sa tsakanin shi da yara wani ma ki ji labarin abin kunya abin takaici a ce 'ya'ya sun bugi babansu ko sun zage shi ko sun ki kula da shi ko sun ce ba ruwansu da shi ko sun mai Allah ya isa ya cuce su wannan yana iya faruwa mai ki haifar da haka sa'ad da suke yara ƙanana suke da bukata zuwa ga kulawarsa bai kula da su ba sa da suke yara ƙanana suke buƙatar kulawar ki baki kula da su ba to da haka ba za su kaunace ki ba ba za su girmama ki ba ba za su tausaya miki ba in sun samu wani abu a rayuwa ba za su ba baki ba amma duk ta da ta kula da 'ya'yanta ta taimaka ma rayuwarsu to za ta ga alheri insha Allah ko da kuwa ba su girma suka kai ga su zama wani abu a duniya ba an tambayi sahabi ibn abbas ne ma'anar da Allah subhanahu wataala yake cewa a a a a ƴaƴa ana addu'a ana cewa kullum muna addu'a a cikin addu'o'in mu muna yawan faɗan cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah ka ba mu a cikin matanmu da 'ya'yanmu mu ga sun zama abin da zai dinga sanya mana sanyi a idanmu aka tambaye shi wannan a duniya ne ko a lahira yace wallahi wannan a duniya ne sakamakon duniya ne shine mutum ya wa ƴaƴan shi tarbiyya su zama mutanen kirki ya rayu ya ga su zama bayin Allah na gani to zai dinga jin wani daɗi a ransa a ce ɗanki ya zama mutumin kirki ɗarki ta zama mutum da ya kirki kowa yana ala san barka da su ne masallaci su ne karatun alkur'ani su ne islamiyya duk wata harkar arziki ana ganin su a ciki duk wata harka alheri ana ganin sa a ciki sun san mutuncin makwabta sun san mutuncin dattawa sun san mutuncin na gaba da su sun san mutuncin dangi ko ina duk inda aka zo a ce wanda ke kin more wallahi Allah ya baki aya na gari ya kike jin dadi to ya kuma wanda ta Allah ya jarumce ta da da wanda ba na gari ba take jin takaici da damuwa kullun ya dauko magana yau ana police station gobe ya fasa wani kai wannan kuma a ce ta yi cikin shege a ba a san ma inda ta je ba ta ciwo bashi ta kasa biya an zo da 'yan sanda za a kama ta a gidan mijinta kullum fada da kishiya fada da uwan miji ya zaki dinga jin ki da damuwa ko ibnu abbas ya ce ai wannan wannan falalar tun a duniya ake cin moriyarta to don haka 'ya'ya suna da falala abun arziki ne abun alheri ba ki ganin hatta annabawan Allah suna addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan annabin Allah annabi irin Ibrahim alaihi wanda uban annabawa ne Badaɗi ne abokin Allah ne duk falana da Allah ya mishi amma yana addu'a yana cewa Allah ka bani arzikin yaya tunda Allah ya jinkirta mashi haihuwa bai haihu da wuri ba ma'ana bai wadatu da falalar shi ta kasancewa annabi manzon Allah khalilur rahman bai wadatu ba ya bukatu zuwa ga yaya haka annabi zakariya yake addu'a har Allah ya bashi da ya haya to hatta annabawa suna addu'a Allah ya basu yaya kenan yaya din nan ni'ima ne arziki ne alheri duk wani abu da kika sani a duniya da kai arzikin yayin da Allah ya baki to ya zaki yi ya za mu yi mu samu wa da ƴaƴanmu alkhairin da za mu ci moriyarsu shine mu sauke musu wasu haƙoƙi daga cikin muhimman haƙoƙin akwai guda goma da su ne nake so na takaitu akan ambatansu ba tare da tsawaitawa ba kuma ina fata da abin da na faɗa zan faɗa mana dalilin shi a cikin musulunci insha Allah kuma za mu buga misalai a cikin rayuwa don mu fahimta insha Allah abu na farko abu na farko daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyaye kamar da malamai suka ambata shine haƙƙin zaba musu uwa ta gari sanda mutum zai tashi yin aure yana daga cikin haƙƙin ƴaƴan shi wanda ba a riga an haife su ba haƙƙin ƴaƴan da yake sa ran za a haifa masa to shine ya zaba musu uwa ta gari annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari da muslim wanda sahabi abu huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi mashhuri kwarai da gaske annabi yace tunkahul mar'atu li arba'in a al'adar mutane a ɗabi'ar mutane suna auren mace ne saboda ɗayan abu hudu suna aurenta li hasabiha wa limaliha au jamaliha au diniha ana auren mace ko dai saboda dangantakarta yar wani ce yar gida kaza ne yar mutunci ce yar suwa da ce au li jamaliha ko saboda kyakkyawa ce Allah ya mata halitta san kowa kin wanda ya rasa aw limaliha ko saboda dukiyarta tana da dukiya an bar mata gado ko ƴan kasuwa ce ko babbar ma'aikaciyar gwamnati ne tana da babban albashi ko wani mijinta ya rasu ta ci gado mai yawa to wannan ma yana sa maza su so ta su aure ta auli diniha ko kuma saboda kulawarta da addini sanin ya kamata da taiwa addini annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da ya ambaci waɗannan sai kuma shi ya baiwa musulmi zaɓi ya ce fazfar bi zati din to yi ƙoƙari ka samu ka rabauta ka auri mace mai addini ta ribat ya daka don ka samu albarka a hannunka wannan hadisin dalili ne akan wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutum idan ya tashi aure to ya nemi mace wadda take da riko da addini Koda da ba ta da ɗaya daga cikin waɗancan siffofin ba wata kyakkyawa ce ta a zo a gani ba talaka ce ba ta da komai iyayenta ba su da komai kuma danginsu ba wasu shahararrun mutane ne masu wata daraja ta ilimi ko siyasa ko tattalin arziki ko wata daraja ba to ta gama cika daraja in tana da kula da addini idan mutum ya aure ta zai samu albarka a gidansa a cikin wata riwaya ta al-Imam Ibn Mada da Daraqutni da Abu Abdullahi da hakim al Saburi da isnadi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace takhayyaru li luqatikum wankihul akfa wa ankihu ilai? annabi yace ku dinga duba ina za ku sanya ruwan maniyu ku duba mahaifar da za ku zuba ruwan maniyun ku haifa muku da a cikinta? ba kowace mace kawai za ka ce ka aura haka ballagaza mara tunani don kawai tana da wata tuffa mai kyau ko tana da wani hasken jiki ko ana yayin irin waɗannan matan kuma makamantan haka su ba na da ce sai ka duba ina ne inda ya dace ka sanya shukaka inda za a haifa maka 'ya'ya na gari sana da sallallahu alaihi yake cewa kuma wanki hul akfa idan za ku yi aure ku duba waɗanda suke tsararrakin ku sun dace da irin zai yiwa mutum yana mutumin kirki ya je ya auri mutumin banza ko mutumiyar kirki a aura mata mutumin banza saboda ya zo ya nuna kuɗi ya nuna isa ba daidai ba ne na san dukkaninmu nan za mu iya buga misali irin waɗannan auratayen da aka yi daga baya aka zo ana nadama aka ga cewa lallai an yi kuskure kuma an riga an auka cikin rami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ankihu ilaihi sannan ku aura wa da mutanen kirki a yau ku nemi mutanen kirki za ku aura ku nemi mata ta kirki ba kowace mata ce za ka je ka aura ta haifa maka yaya ba kamar yadda ba kowace gona ce za ka je ka shuka ba sai ka duba wuri mai kyau sai ka yi gyara ka sanya taki ka jira lokacin da ya kamata waɗannan hadisan suna nuni zuwa ga wato cewa daga cikin haƙƙin 'ya'ya shine ka zaɓa musu uwa ta gari su taso su ga cewa uwarsu mutum ya kirki ce ba mutum ya banza ba ce kan taso su ga uwarsu cewa wata shashasha ce wata wadda ba ya kamata ba ce wata za ce wata wadda a duk anguwa ana Allah wadda rai ne da ita wannan zai samu su kaskanci a cikin rayuwarsu za su dinga jin kunya da nauyi za su dinga ganin cewa lalle mahaifinsu ya cuce su a garin ya aura musu wannan yar ya aura musu wannan ya aura musu wannan uwar to haka ta bangaren ita ma uwar idan kika da cewa wurin mutumin banza idan ƴaƴanki suka taso suka gaishe, za su ta mamaki cewa ya aka yi mahaifiyar mu ta auri wannan mutum gaskiya mamun ba ta kyauta ba kai a wannan zamanin ma karki mamaki dan yaron wata rana sun tsitsiye yake sun miki wannan tambayar cewa wai mama ke koya akai yi kika aure irin wannan mutumin hai har ya zama shine babanmu wata rana ƴaƴa za su irin wannan a wannan zamanin da yara suke da wayau suke da tsaurin ido lokacin da kowa kan shi ya waye karki mamaki don an samu wasu 'ya'ya sun taɓe mahaifiyarsu sun mata tambaya akan irin wannan saboda sun ga wata watakila wani ɗan ƙwaya ne ko wani cima zaune ne ko wani madamfari ne wani mutumin banza ne ce wayya ya ke muna ganin ki kullum mama ke kullum harka addini kike ya aka baban mu ya zama shi kuma wani iri daban sanda kike budurwa baki samu miji ne irin ki ba ko auren dole aka yi miki za su miki wannan tambayar kin ga ku ba za ki ji daɗi ba aiki su miki wannan tambayar kuma bana tunanin za ki ba su gamsasshiyar amsa ki ce wallahi to dai lokacin dai kun san akwai ƙuruciya wallahi ni dai babanku lokacin yana da kuɗi ne naga kuma cewa wallahi ni na fi son shi ba wai na rasa ma ba ne akwai ma wani malamin islamiyyar mu da yake so na kun san wani malam wani ɗan ai da saurayi na ne ina budurwa yanzu kuma ya zama babban malami ke kuma kin zama wata babban shashasha kenan ko Allah shi kyauta wani ɗaya kenan na biyu a bayan an haifi yaro daga cikin haƙƙin shi da yake kan iyaye shine a zaɓa mashi suna mai kyau mai kyan ma'ana mai kyan lafazi saboda rana alkiyama da wannan sunan za a kira shi in gani da ka zaɓa matsayinki ɗanki ko ka zaɓa wa ɗanka suna mummuna a ce ka sa mai suna ɓarawo misali tari ko fir'aunu aka kira shi ranar kiyama da wannan mugun sunan ko fasiku mutumin banza malamai su yi maganganu da yawa akan sunaye da ya kamata a sawa yaya mafi alkhairun suna da za a sa mata shine abdullahi ko abdurrahman a ce mishi bawan allah ko bawan allah ubangiji mai rahama daga cikin sunaye mafiya albarka dan an saka wa mutum yake a akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai alhari akwai wato mai kokari da hammam mai himma sannan yana daga cikin abin da aka sani a cikin al'adar musulmai shine sanya sunaye waɗanda masu sunayen an san su mutanen kirki ne masu albarka ne domin fata cewa waɗannan 'ya'ya su biyo albarka waɗannan mutane da aka ana sanya sunan annabawa a sa mutum suna ibrahim a sa mashi suna nuhu ko yahya ko isa ko musa sunayen sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama mazansu da matansu sunayen mutanen kirki cikin malaman musulunci na da da na yanzu cikin sarakunan musulunci na da da na yanzu cikin manyan mutane mashahurai mutanen kirki babu laifi a sa mutum wani suna wanda duk bai shafi waɗannan ba inda ya ma'anarsa mai kyau ne a ce sunan shi misali nabilu nabil wato mai kirki sunan shi sadiq mai gaskiya sunan shi ire-iren waɗannan wanda ko da ba sunan wani ne can ba ko a ce sunanta jamila kyakkyawa sunanta muhsina mai kirki sunanta sakina mai natsuwa ko da ba sunan wani ne dan babu laifi a sa mutum amma abin da yake laifi shine a sa mada ko ya suna wanda ma'anarsa mara kyau ce ko wanda tarihin sunan mummuna ne yanzu kamar fir'auna sunan tarihin shi ne mummuna ba ma'anar shi ba an san tarihin yana nuna wani shahararren sarki ne azzalimi wanda ya fada da gaskiya ya fada da annabin Allah Musa ko a ce karuna an san wani attajiri ne wanda yake ba shi da kirki to irin wannan ba a so a sa wa yaya irin wannan sunaye da haka abu na biyu shine a sanya wa suna da zara an haife shi ranar da aka haife shi za a sanya wannan suna ko a bari sai ranar bakwai musamman idan akwai wadata za a yanka mishi akika to an fi so a jinkirta sunan sai ranar da aka yanka aƙiƙa sannan za a fata wannan shine abin da al-Imam bukhari ya zaba cewa yafi dacewa ana iya sa wa da suna in an haife shi ko tun ma kafin haife shi amma idan za a yi aƙiƙa Allah ya muku wadata da za a yanka mishi ragon suna to a bari sai ranan yanka ragon suna sai a faɗi suna ya fi dacewa babu laifi a sa maɗa suna fiye da ɗaya suna uku suna biyar har suna goma ya halatta to da manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana muhammadu ana ahmadu wa ana al alladhi bihi sunana sunana muhammadu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunana wanda Allah yake share zunubai sakamakon addu'arsa kun annabi sallallahu alaihi wasallam ya da suna fiye da daya da haka irin yadda yanzu yan gayu suke da na cin sunan yarinya sunanta karima ko aisha ko hafsa take kuma an sa wani suna na yan gayu farhan sunanta ilham ga shi nan dai iri-iri karasa ma'anar shi karasa inda aka samu shi to ba komai ana iya sawa ko a ce an sa mata wani suna sai kuma kakata ta ce to ita kuma bata yadda ba so take kuma a yi wata kanwata da rasu mai suna sai a ƙara ce to shikenan sunanta Aisha kuma sunanta Hafsa di yayi eh in wani tsoho shi ma yazo daga kauye shi ma yace bai yadda ba sai an ƙara da sunan matar shi da ta rasu sai a ƙara ƙarawa mun gane dan dai a zauna lafiya in ya in ya so in ta girma za ta shiga makaranta sai a zaɓi guda ɗaya a samarta, sauran kuma a musu na tarihi ya halatta a musulunci ya halatta bayan an sa yaro suna ana so kuma a mai addu'a ta jin addu'a Allah ya sa mishi albarka addu'a Allah subhanahu wataala ya kare shi daga sharrin shedan wannan shine haƙƙi na biyu haƙƙi na uku ana ana jinjina cewa wajibi ne akan iyaye yi ma 'ya'ya tarbiyya kan imani idan yaro ya taso da zaran ya fara koyan magana duk abin da yake zai gwada mashi ya imani da Allah a gwada wasu allakana mashi kalmar shahada ta zauna a bakinsa a gaya mashi Allah shine mahalicinsa a nuna masa falalar bautar Allah a koya mashi duk abin da ke da alaƙar tauhidin Allah wannan tun yana ɗan ƙarami za a fara koya masa al-imamu abu dawud ya rawaito hadisi daga amr shu'aib daga babansa daga kakansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in ku umarci ƴaƴanku da su sallah tun daga shekara bakwai wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin, idan suka shekara goma suka kin sallah to sun yi laifi kuma za a iya musu horo har da duka kin kenan tun yara suna ƙanana za a koya musu yin sallah ko da yarinya ce karama yan shekara uku hudu kika zo ki sallah ta ɗauko hijabin ta ki hana ta ku yi sallar tare tana yi tana wasa tana yi tana wasa in ta gaji ce ta har ya shiga cikin tunaninta da al'adarta cewa sallah wani abu ne mai muhimmanci saboda ta ga kina yi kullum wata rana ma idan baki ba da ta san nake ce mama lokacin sallah yayi cikin ga alhamdulillah yarinya ta fara daukan hannu kenan amma idan ba kya kula da sallah ba za ta yi ba idan uba zai kula da sallah yayin shi ba za su kula da ita ba da haka wajibi ne a koya musu waɗannan tarbiyoyi a aikace don su sani wannan shine abu na hudu na uku abu na hudu yan uwa masu albarka shine ba da muhimmanci wajen koya musu karatu idan na ce karatu a nan farko muna nufin ilimin addinin musulunci kafin duk wani ilimi ana ruwaitowa daga malam Sufiyan al-Thawri Sufiyan ibn Sa'id al rahmatullahi alaihi yana cewa yana da muhimmanci ga uba ya tirsasa ɗan shi akan koyon ilimin hadisi ma'ana ilimin addini wajibi ne akai yara makarantun allo ne makarantun islamiyya ne makarantun hadda ne a gida za a koya musu za a ɗauko malami ne ya zo gida yana koya musu wannan wajibi ne dole ne musamman 'yan boko su kan wannan 'yan boko suna ganin karatun addini ba dole ba ne kawai sai an ga dama boko ne yake da muhimmanci to wannan kuskure ne wannan kuma sanya 'ya'ya ne a tafarki na halaka wannan karatun na addinin musulunci a fara lakana musu harfan ƙur'ani a fara koya musu alulan jaye a fara koya musu ta da bakin alƙur'ani su haddace surori ƙanana su fara hadda alkur'ani su iya alola su iya taimama su iya zikirori na kwanciya na tashi na tahiya su iya salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk waɗannan abubuwa to wajibi ne dole ne akan kowane uba yi wannan ba mustahabi bane wannan jama'a yafi muhimmanci fiye da karatun boko domin shi yana da alaka da makoma yaran yana da alaka da abin da su tara a lahira yayin da shi ko ilimin boko ilimin duniya ne ilimin sana'a ne ba zai mutum amfani a lahira ba sai in mutum ya yi amfani da shi a duniya don wani aiki na lahira sai in ka karkatar da shi zuwa ga lahira amma ba ka ba yi da amfani a lahira a lahira kafin a tambayi mutum komai sai an tambaye shi an dini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafun wani mutum ba za su gushe ba a gaban Allah sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu da gaskiya abubuwan sai an tambaye shi game da addininsa yaya gudanar da addininsa tun a cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan an rufa dan adam waɗanda suka kawo shi makabarta sun bada baya mala'iku za su zo su zaunar da shi su mai tambayoyi daga cikin tambayoyin da za a mishi za a tambaye shi a ce waye ubangijinka za a tambaye shi a ce waye manzanka za a tambaye shi a ce menene aikinka duk za a mai wannan tambayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai yi karatun addini a duniya ba da aka tambaye shi sai dai kama ihu yana cewa bai sani ba Mala'ikunan nan za su auka mashi da duka irin na mala'ikun azaba suna tuhuma shi suna ce mashi, ladaraita wa la kai baka sani ba ko baka tambaya ba baka san ilimin musulunci ba ko baka tambayi malamai su gaya maka ba don haka wajibi ne koyon ilimi na addinin musulunci idan Allah ya miki gamdakatar kina da wani nasibi a cikin ilimin addini ku yi kokari ki dinga zaune da ƴaƴanki kina koya musu ko da dan kankanin lokaci ne a cikin wuni ki sama kina koya musu ko kina musu muraja'an karatun da aka yi musu a makaranta idan baki samu dama ba ko baki iya ba sai ki tura su makaranta ko kuma ki ɗauka musu malami ya zo har gida ya koya musu idan Allah ya miki wadata ko ya ki wadata kuna da arzikin da za ku ɗauki malami ko nan kuka bashi ba asara ba a bashi albashi mai tsoka kuma a girmama shi a gode mushi saboda ya dauke muku larurar da ya kamata ku yi ku Allah ya daura wa shi kuma yanda yake wuke to kara dauki malamin islamiya a dinga wulakanta shi ana ganin shi wani matsayaci bai sa abin da yake yi ba ya rasa aikin yi ya zo gidan ma zai koyi da kada ce malam ka ya hakuri yau wallahi zamu fita zamu je park ne da yaran nan za a fita a je wani wasa ko kallon silma don haka malamin sai dai zauna a falo ya kalli tv a kawo mishi ruwan sanyi ya sha in ya gaji ya bacci in ya tashi ya tafiye shi su kuma sun tafi wasa da kallon gari unga wannan ba a ba abin muhimmanci ba me yasa ba a zuwa irin waɗannan wasannin lokacin makarantar boko ranar litinin zuwa juma'a ba wanda zai ce bari ya kwashe yaran shi tafi da su wani biki ko wata harka kai ko da kanwa baban su ne tarasa, haka za a ce to ku hakuri ku tafi makaranta an an taso kwazo gidan mutuwa amma idan ran asabar ne ko lahadi sai a ce ai ba komai hadda ne ba komai sati mai zuwa saji a je a shanta ke ai tabiki ai ta abin da aka dama to wannan a cikin kwakwalen mu yana nuna cewa mu da muhimmancin abin ba ba mu san muhimmancin ba to kuma haka yaran za su taso ba sa ganin muhimmancin abin idan yara za su je makarantar boko da safe an musu wanka an taje musu kansu an sa musu kaya gogaggu sun sa safa da takalin makaranta kowa an bashi basket din shi na abinci amma za su je islamiyya haka za ki gansu kata kata kamar almajirai wasu ma za a ce ne ko ku je daga gidan salaha ta can sai ku wuce ku je ku duba ku je ku gaishe da danta an mai kaciya daga can sai ku wuce in sun gara ma su wuce in sun gara ma su tsaya su wasan kwallo su hau yashi su hau bola sai sanda sun gara ma za su zama makaranta ba a ɗauki abin da muhimmanci ba amma makarantar boko an ɗauki ɗawainiyar kai su a motar gida ko an samu mai keke na nafe kullun zai kai su ya dawo da su akwai wanda zai raka su amma na islamiyya to ku je kullu hadi umin ha jami'a in sun gara masu jin sun gara masu bari da haka dole za su ga cewa wannan boko ya fi watan islamiyya muhimmanci saboda haka aka tarbiyyance su balantana kuma makaranta allo Allah ta fi makaranta allo ita kuma ita ce karshe kuma wajen wajen lalacewa domin da su da malamin zaka kawai duka dai suna da zaman bata suna lokaci ne kawai wannan na gengedi wannan yayi fitsari wannan yana cin zalin wannan babu wani tsari to wannan karatun na alkur'ani da ma ya fi kuma muhimmanci ga makomar mu kuma da za mu rike shi yadda ya kamata to da kuma ya gyaru gare mu mun kalli al'ummar sahabbai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma suna cikin halin bakin jahilci da kafirci menene abin da ya fitar da su daga wannan shine alkur'ani alkur'ani da suka rike kankanin lokaci Allah subhanahu wataala ya canza su zuwa al'ummar ta fi kowace al'umma falala to mu mara za mu yi da alqur'ani da mun ga wannan falalar amma sai muna wasa da shi Allah shi abu na biyar shine taimakon 'ya'ya akan samun musu da alkhairi wato ya kamata mu fahimci cewa ƴaƴan nan jari ne gare mu arziki ne don haka za mu yauƙaƙa arzikin ne za mu gyara shi za mu tabbatar da cewa bai lalace shi ne malamai suke cewa abinda ake nufi da wannan shi ne yara suna ƙanana su wajibi ne a kyautata musu kyautata musu makwancinsu da abincinsu a kyautata mu'amala da su a dinga musu addu'a ana nuna musu hanyar kirki wannan shi zai sa idan sun girma su ma sai su ma iyayensu wannan sana idan suka kai munzulin mutane to a nuna musu sun zama mutane wato kina da ya ko ɗa sun girma sun zama mutane sun yi hankali sun balaga wasu ma sun yi aure suna da yaya to kar ki dinga cin mutuncin su a gaban yayan Su ki dinga musu ai har yanzu ke kika tsuguna kika haife su su ma sun haifa ai ke ma kuma haifa ki akai kuma ke ma alaƙo ki tana raye zaki zo a gaban ki ke ma ta ci miki zarafi ta dinga kiran ki da sunan ki haka ga tsayi tana ce miki dimmai za ki so a dinga ce miki maman abdurrahman misali ko ana girmama ki kowa ya kira ki da wannan daraja to ke ma ka baki dinga daraja ƴaƴanki idan sun zama mutane idan Allah ya ba su wata daraja da bai baki ba kar ki dinga musu wato gori cewa ya shama ya shama aka haife ka dan ka samu kuɗi nawa ka samu ma eh bayan na gama cin kashinka da fitsarinka kar ki dinga malanki irin wannan gori ai abin da kika mishi din ai mas'uliyarki ce wajibinki ne Allah ne ya daura miki kuma duk wanda ya wannan wani wannan gorin ke ma za a yi miki wannan gorin domin ke haifa aka yi duk wanda take madanta gorin cewa na ci kashinka da fitsarinka ke ma fa ki ta ci wannan kashin da fitsarin naki in ji ka ki gorin cewa inda na ga dama da na haife ka da na danne ka ka mutu a huta ke ma ya haifa aka yi ba da girman ki haka aka ganki ba ba su ki aka yi a kanti da ba ki dinga tuna wannan akwai iyayen da suke da irin wannan tunanin cewa har abada ƴaƴansu ba za su taɓa zama wata tsiya da suke sama da su ba ki gane cewa idan ɗanki ya zama wani babban mutum to alfahari ke yadda ya zaki ji a ce idan a ce ɗanki shine gwamnan jihar ko shine wani babban malami ko wani babban attajiri ai alfahari ne gare ki cewa ke kika ba duniya irin wannan mutumin sai ki ci gaba da mishi addu'a kina gode wa Allah cewa lalle baki sha ruwan zafi na banza ba baki wankan jego ga banza ba danki babban mutum ne ko yanki babban mutum ne mutum ya ce da haka yana daga cikin haƙoƙin ƴaƴan shine taimaka musu akan samuwar alkhairi gare su tun suna ƙanana har su girma abu na shida shine daidaita tsakanin ƴaƴa karki yadda ‘ya'yanki su fahimci kina bambanta tsakankaninsu wajen soyayya ko wajen girmama su ko wajen musamman kyauta akwai hadisi shahararre wanda bukari ya ruwaito shi hadisin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Uman ibn Bashir radiyallahu anhu wannan sahabiya da yaya guda shida sai ya je sai ya raba musu kyaututtuka sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ka zo ka zama shaida akan wannan kyauta da musu annabi zo sai ga an ba a yi adalci ba a kyautar misali sai ya zaɓi ɗaya sai ya ba shi gida na miliyan goma wannan kuma sai ya ba shi fegi empty babu ko bulo a kai fegi na dubu ɗari takwas misali sai annabi ya ce wannan abin da ka ba waɗannan duk ka ba kowa irin su daidai wani da ya ce a na zaɓi wanda na gada ma ne na ba shi ta annabi ce to a ni ba na shaida akan zalunci wannan zalunci idan za ka yi ma 'ya'ya wata babban kyauta to ka daidaita su karka kalli cewa waɗannan 'ya'yan wancan ne na kusanta ko waɗannan aikuwarsu ba ta gidan da ka ya kamata bai kamata a damu da su ba ko waɗannan kakansu shi ne mai gidana da a hannun shi na samu arziki karka yi wannan zalunci saboda za ka haifar da gaba tsakanin 'ya'yan ku kalli kisa annabi yusufa kawai zargi ne fa waɗannan 'yan uwa na yusufa suke yi cewa da yusufa a habbu ila abina minna wani hannu usba mu ba muna ganin take-taken babanmu kamar ya fi son yusufa fiye da mu a sanadiyar wannan mugun tunanin da ya shaƙwalonsu suka kulla wa ɗan ɗan'uwansu makircin cewa uktulu yusufa a wutsura huhu ardan ya hulu lakum wajen abikun wata kunin ba da shi salihin abin da ya fi kamata kawai shi ne a kashe shi a ɓatar da shi kowa ya huta me ya kawo wannan shi ne tunanin da suka yi cewa an fasan shi to me kike gani idan da gaske ne kika nuna kin fasan wani wata ma har ai magana kike eh na fasan ta din mai haka kika ce eh na faɗa din duk abin da zaki ki ke kina mu abin take min ne ko mijinki yana mu abin da mijinki yake min <laughs> ko mun gane kasa akwai akwai mutane wanda suke ba ka tona abin da za su faɗa to in kika yi wa yanki haka sai ki haɗa gaba tsakaninta da ƴan uwarta wata rana ba a duniya ma ba za su yi zumunci ba ta hana ƴaƴanta zuwa gun ƴan uwarta ta ce ba ruwanku da su saboda kuma ke kika haifar da wannan gabar to haka mu kula da wannan ba a so ki bambanta ƴaƴanki wajen nuna musu soyayya ko da a cikin zuciyarki akwai soyayyar wata ko wani a cikin su fiye da ɗayan yi ƙoƙari karki nuna ɗabi'a ce ka fi ƙaunatar wanda ya fi kyauta maka to amma karki nuna yadda har za a gane musamman kuma saboda wanda ba ta kyauta miki ɗin to alama ne akan bata kai waccan kirki ba ke. kenan tunda bata kai waccan kirki ba za ta iya cutar da waccan ɗin ko mun gane wadda take nuna miki kirki tana kyautata miki baki da lafiya tana zuwa ta zauna da ke ce jinyarki alama ta fi waccan ɗayar kirki kenan to wanda ko zai da kirki zai iya rashin kirki da baki tsammanta ba da haka ki kokari karki nuna wannan ya fito fili har wani ya gane cewa ba a san shi tun ya gane ba a san shi sai abin ba a so shi sai ce ku shikenan tunda ba a so na za a gani ya ci gaba ɗauko miki magana ya dinga sake a cikin fitina za ka yana daga cikin haƙƙin 'ya'ya akan iyaye shi shine daidaita tsakankaninsu a wajen sutura a wajen abinci a wajen makwanci a wajen makaranta da kuma nuna soyayya karki ɗaya wasu gidi ta kasa a makaranta mai tsada sauran kuma a basu ga zuwa ta yanu tali wannan da yana faruwa musamman a ƙasashenmu na hausa akan ta 'ya'ya maza akan 'ya'ya mata wajen a sa 'ya'ya maza a makarantun boko 'ya'ya mata kuma siya ba sai sun yi makaranta ba ko kuma 'ya'ya maza a kula da su a yi tamkula da su mata kuma a basu kawai shikenan ba a kula da su ba yayin da su kuma a musulunci kuma 'ya'ya mata sun fi falala kamar da muka ji hadisin da muka ambata a farko kun ga falalar ta 'ya'ya mata ne cewa in Allah ya jarabci mutum da haifan 'ya'ya mata ya yi haƙuri da su to za su zama mishi kariya daga wuta Hakanan faɗin Allah ma da ya ce ya hagu liman ya sha'u inasan kun ga sai aka fara ambatan mata ɗin yana nuni zuwa ga cewa iya mace kana da wata falala ta musamman fiye da ɗana miji wataƙila saboda larurorin mace yana da yawa kula da ita yana da wahala sosai fiye da ɗana miji ɗana miji da zaran ya yi wayo ya girma za a bar shi ci gaba da sabgar rayuwar shi ya san yadda zai yi amma mace kuwa tana nan ƙarƙashin iyayenta daga iyayenta mijinta ya karba in Allah ya jarabce ta auren ya mutu ta dawo iyayensa ci gaba in Allah ya jarabce ta mijin ne ya rasu haka za ta dawo iyayensa ci gaba haka za a yi ta wahala da ita diman da'ima to wataƙila wannan yasa sai musulunci ya ba da falala ga ya mace haihuwar ta fiye da ɗa namiji namiji za a iya barin shi je ya sha wahalar duniya ya san yadda zai wannan yana da muhimmanci mu kula da shi kwarai da gaske da abu na bakwai shine a yana daga cikin haƙƙin ‘ya'ya a kan iyaye shi a taimaka musu wajen zaɓa musu miji na gari ko wajen zaɓa musu mata ta gari idan ‘ya'ya ne maza musamman wannan game da iya mata wajibi ne akan ‘ya'ya su taimaka su zaɓa ma ‘ya'yansu mazaje na gari idan sun isa aure ta hanyar kamar yadda almamu bukari ya yi badi. cewa babin da ke nuni zuwa ga ardun rajuli mar'ata ibnatahu ala rajulus salih idan mutum yana da ɗaya ya ga wani mutumin kirki babu laifi ya je masa ta yi cewa wani ya eh, zo ka aure ƴata mara ba za a jira a ce wai sai wanda ya zo ba wannan girman kan da ake an daina yayin shi karki tsaya kina kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa ake cewa ku ku kallon kwaɗo ruwa ma kafa ne ya ne karin magana kallon ruwa Imam al-Bukhari ya kawo hadisi cewa ga Sayyidina Umar dan Khattab lokacin da mijin Hafsa radiyallahu anha ya rasu sai dogon Sayyidina Abu ya yace in kana son ƴata Hafsa in baka aurenta mala na Bakar yayi shiru bai ce masa komai ba Umar ya ji haushi yake ina mai ta yin ƴata ko amsa ba zai bani ba ya sake zuwa gun Usman yace in kana so ƴata Hafsa ta gama ta kaba, in aura maka ita mana ya ce to fa an zuru amri ka banni zan yi shawara daga bayan shawara ya ce gaskiya ba da bukata aure a yanzu na gode da girmamawa da muni. can kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son ta yi aure ta sai sai na baka ya cewa umar ka yi haƙuri lokacin da ka kamun yin yarka hafsa ka jibance ma komai ba saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mini cewa shi yana son ta zai aure ta kaga ya gaya mun sirrin shi ba zan tona mai sirri ba kuma ba zan ce maka eh ko a'a ba shi sa ne shiru ban ce komai ba na rike amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ban bata maka rai ba da haka kai hakuri a shi shine Umar yana tattigiya wane ne mutumin kirkin da zai ba yarsa amma mu yanzu muna da girman kai dukkanin mu mazan mu da matan mu saman ƴaƴan namu ƴan mata ga sanan sai ta ce ai wallahi ba a isa ba ni za a hada ni da miji ko da ta fara yadda tana son shi in ta ji labarin cewa ai haɗawa ne sai ta ce ta fasa ko ta yi container aka hada su eh kin yi container mana biki container ba da biki kamar naki ba magana gaskiya ta ka ba laifi bane dan an hada ki da namiji ai in dai gari ne alhamdulillah kuma in aka bi tarihi shekarun baya kusan dukkan iyayenmu da suke zaune din nan auren hadi ake ba haka bane wata ma ba ta sanin mijin sai da aka daura auren za a ce to dan gidan wani ne za a baki kuma tunda da akwai tarbiyya akwai sanin ya kamata akwai girmama na gaba ba ta ce a'a ba ba ta za ta turje ta ce wallahi ba ta yadda ba yanzu ko yan aka ce haka to shikenan an shiga magana za ta fito ta yi iwa ta yi rashin mutunci ta faɗi maganganu na rainin hankali da rashin kunya wata ma ta gudu ta bar gidan ta tafi gurin wani kawunta a lakwaja ko a kaduna ta je ta je ta faɗi ƙarya ta ce da babanta da mamanta sun haɗa baki sun an shi kuɗi za su ce da ita ai sun ga kuɗi ne kaza kaza kaza ta ta maganganun rashin mutunci wannan abin da yaya suke ba daidai bane idan iyayenki suka ce miki ki auruwa ne to ki hakuri ki aure shi ko ba ki san shi Allah zai baki lada na biyayya da kika musu kuma Allah zai taimake ki akai Allah zai baki mafita game da wannan idan iyayenki suka ce ba su son ki auri wani to ki hakuri ko mun san shi da kike ki ga musu cewa ba zai yi wa iyayena ba su so wato shi aure ana son sai an samu daidaituwa tsakanin wanda zai aura da wacce za a aura tsakanin waɗanda za su bayar da waɗanda za a ba da saurayin da budurwar da dangin saurayin da dangin budurwar ya zama kowa yana so amma da zaran an samu wani bangare ba sa so to wannan an kafa fandisho kenan na saman matsala abin da ya fi alheri a haƙura abin da ya fi alheri wanda wanda duk zai yi aure idan iyayen shi ba su so abin da ya fiye mishi hakura wanda duk za ta yi aure idan iyayen ta ba sa so ko iyayen mijin ba su santa abin da ya fiye mata hakura ke kuma idan ki suka ga wasu suna so in dai baki da wani aibi da zaki tabbatar game da su ki kokari ki musu addu'a ki ce Allah ya sa albarka kai ki amfani da san zuciya ki ce baki yadda ba kar ki musu mummunan fata kar ki fito na fito da kaddara Allah idan Allah ya so ya tabbatar da kaddarar an sha ganin irin wannan wata karantse da abin da zai kashe ta cewa sai dai in ta mutu za a yi idan Allah ya sa a sai kashe ta din sai a yi kuma bayan wata tara a haifi ya kuma a sa masa sunanta rana a kai ki ce wallahi ba ke daba ke ce uwan miji wallahi tallahi sai dai in akan gawar ki kuma sai ki zama gawar kuma aka haifa sai ta ce to ai ina ganin a sa sunan mama ko dan a dinga tunawa da ita <laughs> Allah yana da ikon shi da ba bahaushe yi gaskiya da ke cewa matar mutum kabarinsa kamar yadda kika ga duk gawar da kika ga an kwanta da ita a wani kabari an mai da ƙasa da itace an rufe to lalle wannan kabarin ta ne to haka duk mutum in dai wancan matar shi ne ta yawo ta ko ana ha maza ha mata musamman idan Allah ya kaddara akwai zuriya su babu wanda ya isa har wannan zuriya ta duniya duk yadda mutum ya kai ga makirci da nunkufarki da rashin sanin ya kamata da balbalin bala'in da kika iya haka zaki haƙura a yi kai wata ma tana raye tana ji tana gani tana ci tana sha bayan ta mutu ba za a yi auren a zo da amarya kuma ta gaishe ki ya kika iya ta gaishe ki kuma ta dafa abinci ta kawo miki kuma dole ki ci goyin wata ta kama ki kamu da olsa a banza a wuce kina ji kina ga za haifa miki jikoki su zo suna yawo suna hawa yake suna miki barna su fasa wannan su fasa wancan kuma jikokin ki ne kika iya jinin ki ne su ne su ne zuriyarki da haka ya iyayen mu mata mu daina kokarin hana abin da Allah ya hada in dai ba akwai wani dalili mai karfi a shar'ance ba kamar yadda muka ji a wancan hadisin na baya cewa annabi ya ce ku zaba ku zabi inda za ku sanya maniyyinku sannan ku zabi mutanen kirki sai ba mutanen kirki bane a ce wani ne wanda yake da wani mummunan tarihi ko ake zargin shi da wani halin banza ko ba a san asalin shi ba ko baya kula da addini ko ba yar mutunci ce to wannan kan ki iya fito na fito ki ce baki yadda ba amma shi ma cikin lalama da lallashi da nuna sanin ya kamata musamman jama'a ƴaƴan mu dinnan na yanzu yarinya budurwa tayi yi secondary ta yi FCE tayi poly ta e, ABU ya zai a ce za a mata auren dole ba zai yi ba kanta ya waye da yawa don tana rike da irin wannan babban waya din nan ta shiga nan ta shiga can tana da kawaye a Kaduna tana da wasu alakwar da ta san wasu a Sokoto ta shiga ta fita ta yi NYC ya za ki zo ki ce za ki aura mata wani wanda wai ke ne ra'ayinki ko ba ra'ayinki ba shekarar ta 25 ko da 6 ko da 7 in kina son ki mata auren dole ki mata aure tana shekara 10 12 13 san take jin tsoron ki amma yanzu tsawon ku daya tudin jikin ku daya kaya ma iri ɗaya kuke katawa kuna shiyarin kaya ya za ki matawar dole ba zai yiwu ba ke ma kin san cewa kin ɗauko kano ba gamo ina fata mun gane za ki je ne kawai ki je ki kamu da ciwon zuciya a banza don wata in ta tsaya ma in ta shirya miki wani zance ko kika faɗi magana ta mayar miki za ki ji kawai wani abu ya tsarga miki a cikin zuciyarki ne daga nan shi kenan ki kamu da ciwo sai dai kuma Allah ya sa a cika da imani a ce a sanadiyar auren yake kin kama da ciwon zuciya ko hawan jini ko shikenan wani abu ya lalace a jikinki a yi ta asibiti kin ga bai da bai da rana da haka abinda ake so shine a taimaka musu wajen zaben miji na gari a san siffofin miji na gari san yadda ake yin abubuwa da ya kamata abu na takwas wanda ina jin yana da gaske abubuwan da mu a nan al'adunmu na ƙasar hausa ba a san da shi ba ta fuskar aurar da 'ya'ya abinda muka sani shine aurar da 'ya'ya mata amma a musulunci har 'ya'ya maza aurar da su ake kun ga mu al'adar mu ana barin 'ya'ya maza ne kowa in ya isa aure me ya isa aure yana da kudin shi da zai biya sadaki yana da kudin da zai akwati kudin da za a je kai wani fa in ana in yana yin aure namiji a gidansa hatta fiya wata da za a sha ta ya kawo kuɗin da za su fiya wata za a zauna duka dangi a littafa mashi cewa za a ci shinkafa za a ce abin nan tabarmi da za a kai na mai su sa rana duk abin da za a yi da goro da minti da tingam, da fiya wata komai wani hatta kayan da za a saka na jiki na auko shi zai siya babu imani babu tausayi a irin wannan abin da yake yaro ya gama tara kuɗin shi sai an tsiyata shi gaba ki daya a dinga taimakawa in za a yi aure amma ya mace ta take zama ta rungume hannunta komai a yi mata a sai mata gado da kabir da samira ko da annabi sai samira ya zugo <laughs> ina fara wannan sani na zamaninmu da keken ɗinki da injin saƙa duka a sai mata a haɗa mata komai yanzu mai ake siya ne? me kuke tara <laughs> to hatta kayan kitso Allah ya miki albarka kayan kitso ku shike kashe kuɗi yanzu sai ka ce za a bude shagon shagon masu kai da kek da da abin nan da da da da, da shawarma wasu wukaki iri daban-daban kamar za a yi tiyata wasu ma ba ta sai da ake amfani da su ba haka za a yi ta aje su har su ba ko zai expire wannan ai duk asara ce almuhim yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu daga magabata shine cewa yadda suke aure da ƴaƴansu mata ku kuma suke aure da ƴaƴansu maza wannan wata kide ne sai dai a kauye ai mu mutum aure a ce ladan noma amma a birni to kowa ta kanshi yake babu wanda zai maka aure kowa zai dai saka farar rigar shi kawai ya kare hularsa ya bi daurin aure ya anshi take away din shi ya tafi kai kuma ka sai da zakai yi <laughs> eh in ba irin abokan nan na jiki ba wa zai kula ka ba to ya zo a cikin wani akari wanda aka ruwaito daga sahabi sa'idu dan as radiyallahu anhu da yake cikin littafin al'adabul mufrad na sorry al'adab kitabul al'adab na ibnu abi shayba da musannaf na ibnu abi shayba ila yau da kuma littafin abin nan as-sunan kubra ta limamu nasa'i wannan malami cikin sahabbai yana cewa idza allamtu waladi wa zawwajtuhu wa ahdajtuhu faqad qadaytu haqqahu wa baqiya haqqi alai yace idan nayi madana aure na idan idan na koya wa dana karatu na tashi a makaranta yayin karatu sannan ya isa aure nayi masa aure sannan na kai shi yayin aikin haji a lokacin suna kulawa da kai yayin da aikin haji yanzu ka gwamna ya dai masu kudi ko saboda aikin haji ya zama sai ka tara kudi ba ganganin kudi bane ga corona ta zo ta hana abin mutane su sai da hali yayi Allah ya yi mana yace idan na yi wa ɗana tarbiya ta ilimi kuma na bashi ainihin wato dama yi aure na masa aure sa'annan na ɗauke shi na kai shi ya aikin haji yace to na gama haƙƙina ke kan shi na sauke yanzu kuma ya rage haƙƙin shi da ke kai na amin to na sauke shi ya rage shi ma ya sauke haƙƙi na da ke kai shi ma'ana kamar ina ambata tun farko haƙƙin iyaye da ya kamata su yi wa 'ya'ya shine farko idan iyaye sun biya haƙƙin 'ya'ya da ke kansu to wannan zai ba 'ya'ya dama su biya haƙƙin iyaye da ke kansu sai lissafa haƙƙoƙi guda uku muhimmai haƙƙin karantarwa da haƙƙin aurarwa da haƙƙin aikin haji idan kina aikin haji musabi ne in kina da wadata ne zaki wannan ka wannan yana nuni zuwa ga cewa za a aurar da 'ya'ya dama su yaya mata ba su da wannan matsala an san cewa wajibi ne a aurar da su amma yaya maza ma idan Allah ya maka wadata ko ya miki wadata ya ji kokari idan sun isa aure ki musu aure kar a bar su a ce su yi da kansu su faɗi su tashi a yi musu aure yana daga cikin haƙƙi haƙƙi na tara shine wajabcin ciyarwa wajabcin ciyarwa da tafatarwa da komai da ke kan iyaye kuma da Allah yake cewa wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf a cikin suratul baqara wajibi ne akan wanda aka yi masa haihuwa daga ran da aka haifa maka da wajibi ne akan ka ka kula da shi ciyarwa sutura wurin kwana da sauransu ko da kuwa ba kwa tare da uwar domin wannan ana magana ne ma akan wanda ba ta tare da su sai kuma ga wanda suke tare za ka wajibi ne akan iyaye su wannan yana daga cikin akasi da aka samu a ƙasa hausa shine iyaye ba su san girman wannan ba musamman iyaye maza wanda su Allah ya daura wannan daga sai mutum kawai ya ɗauki ɗan shi sai ya tura shi wani gari ya tafi almajiranci baya ci da shi baya tafatar da shi bai san wurin kwanan shi ba ya bar shi kawai ya shiga duniya sai da Allah ya da shi yaro kankani a turo shi birni ko bari ya zo ya dinga shan wahala ya yi ƙazzuwa ya yi kici-kici ya yi ciwo ya rashin lafiya har ya zama wato jikin shi ya saba ba ma yayin ciwo ba sa yin malaria ba sa yin typhoid ba sa yin komai saboda jikin shi ya riga ya saba da waɗannan bala'o'i zafin zafi da hunturu da ruwa da iska duka ya buge shi ya yi bara har ya kasa yin bara bai samu abinci ba ya ji yunwa ya ji bala'i sannan ga malamin wani azzalimi mai duka ya ce sai sun kawo kuɗin laraba wannan iyaye da suke wannan su shirya amsa da za su ba Allah rana da kiyama wannan wulakanta haƙƙin da Allah ya ɗora musu jama'a wannan ɗabi'a ta bara da muke a ƙasar hausa ba musulunci ba ce ba addinin allah ba ne kuma ba dole sai an yi bara za a yi karatun alkur'ani ba ba yi babu alaƙa tsakanin karatun alkur'ani da bara a da can iyaye suna tura 'ya'yansu su yi karatun alkur'ani tafi wani gari amma za su ba da abin da ya kamata na kula da abincinsu da sukararsu kuma har yanzu akwai makarantun allo da ake haka akwai makarantun allo wanda suke kula da wannan ka kawo ɗa za ka kawo abin da za a sai mai abinci da magani da sauransu kamar yadda duwanda zai kai ɗanshi makaranta boarding school ai ba haka yake zuwa kai shi zika wai aji shi sai ya biya school fee sai ya biya kaza sai ya biya kaza sannan kuma sai an kunsa wani abu an tafi mai da shi sannan lokaci bayan lokaci ana buga waya ana kai ziyara ana zuwa visit sannan ana ba su dama su zo hutu gida ta haka shi ma karatun addinin musulunci ya kamata an kai yaro almajiranci yan karatu to ya zama wurin da za a kai shi guri ne mai mutunci za a biya abincinsa da maganin shi da kuɗin makarantar shi kuma lokaci bayan lokaci su dinga zuwa gida suna hutu iyayen na ganin su ko a ba iyayen dama su je su gan su amma inda za ki dinga tsira da almajirai da ke ganin su wani ma bai san garin su in kin tambaye shi na ne garin ku bai ma san daga inda aka kawo shi ba saboda kankanta ba zai iya tuna sunan garin su ba wani yaron kuma zai shekara biyar shida bakwai bai iya koda amma ba me ya damu shi kawai yunwa cikin shi ke damu shi da ka jini zai samu a bashi ɗan ƙanzo a bashi ragowa nan yake shi ya sa kuma muke samun wata ɗabi'a ta na sha faɗin wannan magana bari mai zaga ki ga almajirai idan sun girma ba su da tausayi kuma daidai ne su wannan rashin tausayi saboda su ma an musu rashin tausayi za ki ga suna jin haushin kowa suna jin haushin iyayensu suna jin haushin makwabtan makarantarsu suna jin haushin masu gidaje inda suke bara ba a ba su suna jin haushin masu motoci da ke zuwa suna wucewa su ta musu bara suna ganin su a cikin motoci da AC sun ba ƴaƴansu abinci suna ci su kuma sun hana su haka suna jin haushin kowa don haka idan Allah ya kaddara wani almajiri ya zama babban mutum ya samu arziki da wadata zaki gaba da tausayi ba zai yi tausayi saboda ba a koya mai tausayi ba wannan fa'in ma ya samu abin da ya kamata ya samu kenan amma galibin su ba ma sa samu saboda ba a daura su akan tarbiyyar da ya kamata su samu Qur'anin ba Za ki lissafa makaranta allo guda nawa kafin ki samu wanda a ƙarshe ya zama malamin Allah malamin makaranta Allah ba wai wuce ba sai dai kawai kowa in ya gaji ya gudu daga makarantar ya shiga duniya ya je ya kama wata sana'a ko ya kama wata harka wani ya zama dan kwallo wani ya zama dan kasuwa wani ya zama mai wasa da kura wani ya shiga harkar dambe wani ya shiga harkar POS kowa ya abin da ya ga dama alhalin can garin su kuma an turo shi cewa ya zo karatu to wannan almajirai kenan sannan akwai kuma iyaye maza waɗanda suke da wannan irin rashin imanin babu ruwansu da 'ya'yansu sun bar mata kawai a gida san dabara da rasu an bar mata su suke kula da 'ya'ya kowace mace ta tashi ta yi faɗi tashi ta ci da 'ya'yanta haka ma wanda ce kowa ta ci da 'ya'yanta shi ba ruwan shi in ya fita shi kuma zai je ya zauna a gidan abinci a haɗa mashi abinci mai kyau da jarmiya ya sha shayi da indomi da taliya da kwai a sannan ya shigo gida da daddare yana kyatsa sai dai a ba shi ruwa kawai ya sha ya kwance shi kuma gari ya waye haka zai fita mutane da dama suna irin wannan rashin imani to wannan babban zalunci kamata yi a ce kana matsayin mai gida ka san ina ƴaƴanka suke kwana ka da musu mai abincin da za su ci ka da musu sutura ka san makarantarsu da kuɗin makarantarsu amma kawai babu ruwanka kowace ta sai da ce da 'ya'yanta ba ruwana ko kuma wanda ya yi kokari ya jefar da buhun masara ya jefar da buhun gero gashi nan kusa yadda za ku ku nema abinci fa ne ni ba ruwana wannan zalunci wannan ba daidai bane wannan wasa ne da haƙƙin da Allah ya daura ma mutum hatta ayat tana magana ne hatta danka da yake wani gida a hannun wata mata da kuka rabu kafin ta dawo maka da shi wajibi ne ka dinga kai mai abinci wajibi ne ka dinka kai abin da za a bashi abinci da sitara da sauransu sai in sun ce kawai sun yafe maka amma ba ka ba abin da ya take faɗa kenan wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna zaka wajibi ne jama'a mu kula da haƙƙin mu ta wannan fuska domin wannan haƙƙi ne na diman da'iman daga ran da aka haifi yaro har zuwa ran da za ku rabu ka mutu ko ya mutu ko ya bar gidan ko ka bar gidan sannan a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa ya ishi mutum zunubi ya dinga cin amana waɗanda Allah ya ɗaura amana su a hannun shi kafa bil mar'i isman an yi yudayyi man ya'ul ya ishi mutum zunubi ya wulaƙanta 'ya'ya da iyalai waɗanda Allah ya ɗaura mai ɗaure su zunubi ne mai girma ya kamata kowa ya wannan abu na goma shine yi musu addu'a yawaita yi 'ya'ya addu'a arziki addu'a alheri al-imamu abu dawud da eh, sori al-imamu muslim da abu dawud su rawaito hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi a cikin wata doguwar kissa kissar da ana cikin tafiya za a je wani yaki sai wani mutum yana da wani raƙumi raƙumin baya tafiya yadda ya kamata sai dinga la'antar raƙumin yana tsine mishi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan raƙuma a fitar da ita daga cikin tafiyar mu ba za ta bi mu ba la tu sahibna naqatun mal'una sai annabi yake cewa sahabbai la tad'u ala anfusikum ku na yi wa kanku baka addu'a wala tad'u ala auladikum ku na yi wa ƴaƴanku baka addu'a wala tad'u ala amwalikum ku na yi wa dukiyarku mummuna addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku je kuna baka addu'an nan ku dace da lokacin da Allah yake karban addu'a sai ya amsa mu sannan zaka ce wannan mutum inanniya ce mala'iku sai su ce amin kai wannan yarinya Allah dai je miki kaza ki faɗa mata wata mummunan magana ko da karma she ke yar banza ce irin wannan kalma da kuke faɗa sai mala'iku su ce amin sai ta zama yar banza ke dai ku Allah wadaranki sai ta zama Allah wadare din idan kuma ta lalace ko ya lalace ta kifi kowa shiga matsala ke ta kifi fi kowa shiga damuwa ke ta ba za ki ci ribarsa ba za ka ku mu yi ƙoƙari ya iyaye mu saba da yi wa 'ya'yanmu addu'a ta gari mu dinga cewa Allah ya shi muku albarka Allah ya sa ku zo mutanen kirki wannan abin da kuke na banza Allah ya sa ku daina Allah dai ya gafarta muku zunuban ku koda ya miki wani laifi ita kai dai Allah dai ya shi maka albarka Allah dai ya shirye ka ki saba da yi wa yayanki addu'a ta gari ki saba kuma da tashi cikin dare musamman kina addu'a kina cewa Allah ya shirye su ki saba da amfani da lokuta na musamman na karban addu'a kamar yanzu lokacin azumi lokacin karban addu'a ne lokacin bude baki lokacin da ake ruwan sama lokacin da ke shiga cikin wani kunci bayan yin wani aikin alkhairi kamar sadaka ko sallar dare da sauransu ki saba da yin sadaka kina neman Allah ubangiji ya karba miki ya shirya miki ƴaƴanki Allah ya sa su zama mutanen kirki irin ƴaƴan wanci da kika gani sun zama mutanen kirki misali ki saba da yau ƴaƴanki wannan addu'an yana da kyau kwarai da gaske yana da muhimmanci domin gashi mun jima har annabawa ma suna yin wannan addu'a cewa Allah shi ya ta mutu da yayansu dan haka yana daga cikin haƙƙi na ƴaƴa akan iyaye wajibi ki musu addu'a Allah ya shirye su domin idan Allah ya shirye su din ne su kuma za su zama shiryayyu su miki addu'a Allah ya tukanki idan kuwa baki musu addu'a Allah ya shirye su ba suka zama mutanen banza to ba za ma su kira ki ba balantana ma su yi miki addu'a yan sun tana kima sai dai su labari su ce kai maman mu kenan ai ta yi kaza fa wallahi wa ya san mai yanzu kuwa ina take bakin su ba zai iya budewa ya ce Allah ya duka maman mu ba in ba su zama mutanen kirki ba da haka kin ga ashe asalin a mas'uliyya tana kan kanki ne tukuna kafin ta fada kansu shine mas'uliyar ke ki dinga musu addu'a ta gari kullun bakin ki ya saba da addu'a ta gari kuma duk mun sani cewa addu'ar uwa ga ƴaƴa tana daga cikin addu'a uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kaba da addu'a wanda aka zalunta da addu'a wanda ya shiga cikin kunci da kuma addu'ar iyaye akan ƴaƴansu to ya rage miki ko ki addu'a kirki Allah ya karba su da mutanen kirki ko ki addu'a banza Allah ya karba su da mutanen banza kuma ke zaki sha wahala Allah ubangije ya tsare ku ƴan uwa masu albarka waɗannan su ne abubuwa guda goma haƙoƙi guda goma da malamai suka lissafa daga cikin muhimman haƙoƙin 'ya'ya a akan iyaye abinda na faɗa wanda ya zama daidai na fata Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a cikin shi Allah kuma ya sa mu rike mai aiki da shi wanda ya zama kuskure da ƙarancin ilimi da rashin sani Allah ubangiji ya gafarta mun Allah kuma ya janye wannan magana daga cikin zakatan ku ku aiki da ita ina muku addu'a alkhairi ina muku fatan alkhairi Allah wani subhanahu Allah ya sanya muku albarka ga baki da a cikin mu akwai wanda suke da bukatu a wurin Allah kowa da bukatarsa ya Allah muna tawassuli da sunayenka masu albarka muna roƙonka ya Allah da alfarmarka ya Allah muna tawassuli da azumin da muke ya Allah muna tawassuli da sallar dare da muke ya Allah muna tawassuli da ciyarwa da muke a wannan wata ya Allah muna tawassuli da halartar wuraren karatu da muke ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah awwan da suka zai mana tuno a cikin rayuwar mu Allah ka yaye mana waɗanda suke neman bukata ta musamman a wurin Allah ya Allah ka fi mu sanin bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi masu neman miji Allah ka ba su waɗanda suke da aure Allah ka rike musu auren su masu zuriya Allah ka Allah ka albarkaci zuriyar nasu masu neman haihuwa ya Allah ka ba su ƴaƴa gari. Allah ka sa dukkanin mu cika da imani ya Allah yadda ka hada fuskokin mu a wannan wuri Allah muna roƙon ka hada fuskokin mu a cikin rahamarka karkashin karkashin ceton manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا آتنا في اللهم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته